واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 167 a littafin global maram min adillatul ahkam na al'imam ahmad bin ali ibn hajjarin al'askalani muna cikin kitabun zakat kuma za mu yi kokarin fassara da kuma bayani a kan hadisi na shida da da arba'in uku wannan darasi yana dauke da bayani a kan hukuncin zakka game da kayan kasuwanci hukuncin zakka a kan ƙaddarori waɗanda mutum ya aje saboda kasuwanci zakatul urud urud lil tijara wannan shine hadisi kadai wanda ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram hadisin da ibn hajar ya kawo shi kadai saboda mai tabbatar da dalilin da ya sa aka wajabta zakka a cikin kaddarori na kasuwanci tun da shine kadai hadisin da ibn hajar ya kawo to ya kamata a ce mu fada da bayani saboda kawo wasu dalilai kafin mu karasa wannan wato littafin kitabu zakat na kulubul maran insha Allah ta'ala wa an samurata bin jundub radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga samura bin jundub akan rubuta jundar. Allah ya ƙara masa yarda samura bin jundub yace qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance ya amuruna yana mana umarni mu sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mana umarni an nukhrij as-sadaqa mu rika fitar da zakka min allazi na'udduhu lil daga kaddarori waɗanda muka yi tanadin su saboda ciniki saboda sayarwa kaddarori waɗanda muka yi tanadin su don sayarwa na'udduhu akan rubuta nu'idduhu don ma'anarsu guda samura bin jundub sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umarni kaga wannan ya nuna cewa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni ga sahabbai su rika fitar da zakka daga dukiyar da suka yi ta don sayarwa min allazi nu'iduhu lil bayni kaddarorin da muka yi tanadin su muka yi tattalin su waɗanda muka adana su don sayarwa rawahu abu dawud فالإمام أبو داود dawud حديث rawaito ابن nan يقول hajar لين ce wa isnaduhu layyin وأن hadisin yana da laushi wannan kalma ta ibn من cewa الجرح hadisin yana da laushi min ibaratil jarahi إشارة daga kalmomi da malaman hadisi suke ishara da shi don su nuna cewa hadisi bai samu inganci ba akwai kalmomi lafuzza da dama waɗanda masana hadisi suke amfani da su don su nuna cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba idan hadisi yana da aibu sukan yi amfani da wani lafazi su yi ishara ga wannan hadisin kai da ka karanta hadisin ka gane matsayin wannan hadisin cewa bai samu inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan kalmomi suna da yawa kusan kowane malamin hadisi da irin kalmar da yake amfani da ita don ya nuna cewa hadisi yana da rauni al'imamu zahabi ya yi magana a kan waɗannan kalmomi cikin littafin ta nizanu da a farkon mujallar na hudu a farkon mujallar wato shafi na hudu malaman da suka yi rubutu a kan ilimin aljarh wa ta'dil da dama sun yi magana a kan waɗannan kalmomin illa dai cewar ibnu hajar isnadul hadith layyin wato isnadin hadisin nan yana da laushi ya nuna cewar hadisin ba shi da karfi isnadin sa isnadin sa ba shi da karfi to wannan kalmar ba ta nuna cewar hadisin bai inganta ba idan aka ce isnadin hadisi yana da laushi wannan baya nuna cewar hadisin bai inganta ba samsam yana daga cikin bayanin da al'imamu tsara kufuni ya yi game da lafuzan masana hadisi al'imamu dara kuturi yana cikin malaman hadisi ya yi magana game da irin waɗannan lafuzza in ka duba tajiribin rawi na al'imamu suyuti a mujallar na farko shafi na 404 al'imamu dara kuturi ya ce idan kuntu layyinul hadis lam yakun fasidan idan kaji na kawo hadisi sai na ce hadisin isnadinsa yana da laushi wannan baya nuna cewar hadisin za a yi watsi da shi in ji al'imamu dara kuturi da jin lafazin ka sani wato hadisin ba wai ana nufin ƙarya ne ba illa dai hadisin bai kai daraja da za a ce ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa aka ce isnadin sa yana da laushi wato bai yi karfi ba bai kai yanda za a ce farda hadisin ba ji al-imam bayhaqi na idara qutni yace walakin majruhan bi shay'in la yasqutu anil al-adala sai dai isnadin hadisin yana da aibu yana da wani nakasu a cikinsa amma na kasun bai kai a jifa da shi ba bai kai a jifa da waɗanda suka rawaito hadisin a ce ba su da adalci ba akwai kalmar da malaman hadisi sukan faɗa wacce take kama da layin hadisi kamar misali za ka karanta hadisi sai ka je an ce laisa bi kawiyin hadisin ba shi da ƙarfi kaga yana kamar da a ce isnaduhu layyin koko idan an kawo sunan wani malami sai a ce yuktabu hadisuhu akan rubuta hadisin malamin nan akan rubuta hadisin malamin nan da kaji kasan to lalle malamin bai samu karbuwa sosai ba wa huwa duna layyin idan aka ce akan rubuta hadisin wannan malami to hadisinsa bai ma kai darajar da za a sa da ibn hajar ya kawo ana ce najinsa yana da laushi ba amma idan suka ce wa'iful hadis wato wannan malamin hadisin sa yana da rauni faduna laysa bi qawi shi kuma darajarsa ta kasa ta isnadu kullayi wala yutraf amma duk da haka ba za a jefa da hadisin ba don haka yasa da yawa zaka ga an kawo hadisai masu rauni amma sai ayi amfani da su ayi hukunci sai ka dinga mamaki ya za a ce hadisi yana da rauni kuma gashi an yi amfani da shi saboda ba kowane hadisi ne mai rauni ake jifa da shi ba al-imam zarafuku ne ce wala yutrahu ta yu'tabaru bihi idan aka ce hadisi yana da rauni akan yi la'akari da shi akan yi la'akari da shi idan akwai wasu dalilai idan akwai dalilai da dama da sukan haɗu kafin a yi aiki da wannan hadisi don haka yasa akan samu hadisi da malamai suke cewa sahihun eh, ligairi akan samu hadisin da an inganta shi ne saboda la'akari da wani hadisi daban wa idza qalu amma al ne ya ce idan ka ji malaman hadisi sun ce matrukul hadis wannan malamin ana jifa da hadisinsa ko kuma a ce wahiya hadisin nan shirme ne ko a ce kazzabun wannan malami da ya ruwaito hadisin nan makaryaci ne to da kaji irin waɗannan lafuzza kai ka sani hadisin ba za a dauke shi ba wa huwa faqitu la yuktabu hadisi wannan malamin da ya zo cikin isnadin hadisin ana jifa da hadisinsa ba a rubuta wato ta yanayin lafazin da malami ya faɗa ake gane darajar wannan hadisi cewar ibnu hajar anan isnaduhu layyin isnadin hadisin yana da laushi baya nuna cewar hadisin ba za a yi aiki da shi ba amma kuma ibnu hajar akwai <clears throat> bayanin da ya cikin littafin sa a tafkisul hadir ya kawo wannan hadisin har yanzu na samura bin jundub yana mujallar na biyu shafi na 179 a tarfisul hadis ibn hajar da ya kawo hadisin sai ya ce wa fi isnadihi jahalatun a isnadin hadisin ma akwai wanda aka jahilta akwai mutumin da ba a san shi ba to kaga wannan ya fito da bayani game da hadisin maimakon a ce isnadul hadisin layyin ba za ka gane ta inda hadisin yake da aihu ba wato aihun hadisin ba ta mataninsa ba ne ba ya taho ne ta isnadinsa a cikin isnadin hadisin wato waɗanda suka ruwaito hadisin akwai malamin da ba a san shi ba an jahilce shi idan aka ce haddasana fulan an fulan an fulan an rasulillah ya kamata a san waɗannan mutanen da suka ruwaito hadisin idan aka jahilci mutum guda cikinsu to wannan hadisin darajarsa ta samu na kasa wannan hadisin da muka karanta na samura bin jundub ba ma mutum da ya ba akwai mutane uku waɗanda ba a san su ba cikin isnadin hadisin kamar yadda ya zo cikin irwa ulgali in ka dubi sharhin hadisin 829 malamin ya kawo isnadin hadisin akwai ja'far bin sa'adin akwai hubayd bin sulaiman akwai babansa shine sulaiman bin samura bin jundub waɗannan mutane guda uku kulluhum majhulun gaba ɗayan su an jahilce su ba a san su ba a tarihi wannan dalilin ya sa eh, ibn hajar ya ce isnadin hadisin yana da laushi wato hadisin nan kamar yadda ibn hajar ya faɗa a rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya ruwaito shi yana kitabu zakat babul urubi idza kanat lit-tijara hal fiha zakatun al-imam abu dawud ya kawo hadisin a karkashin babin da yayi masa suna kaddarorin kasuwanci idan kana tijara idan mutum yana da wata kaddara ya aje ta da nufin ya sayar shin akwai zakka akan wannan kaddaran ko babu tambaya ne sai ya ce babi akan idan mutum yana da wata kaddara da nufin zai sayar da ita shin wannan kaddara akwai zakka akan ta ko ko babu sai ya kawo wannan hadisin na samura bin jundub hadisi na 1562 wato yanda isnadin hadisin ya zo domin bulugul marami bai zo da isnadi ba حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال وهذا شيء إسناد الحديث وتو سمرة بن جندب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما بعد وصية يربطها ma 'ya'yansa shi samura bin jundub yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana amuruna manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu sahabbai an nukhrija sadaqa min alladhi nu'iddu lil bayt min alladhi nu'iddu lil bayt manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu sahabbai mu fitar da zakka daga kadarar da muka adana ta kadarar da muka tanada ta saboda mu sayar saboda sayarwa duk wata kadara da muka yi adalarta saboda mu sayar nan gaba to wannan kadaran manzon Allah ya ce mu fitar mata da zakka kuma ba wai al-Imam Abu Dawud kada ya ruwaito hadisin nan ba al-Imam Darqutni shi ma ya ruwaito, yana sunan Darqutni babu zakati mali tijara wa suqutiha an al-khayr wa raqiq lafazin al-Imam Abu Darqutni an samura bin jundub qala ya ce bismillahir rahmanir rahim wasiƙa ce ya rubuta ce samura bin jundub bismillahir rahmanir rahim min samura ta bin jundubin ila banihi wannan takarda daga samura dan jundub ne zuwa ga ƴaƴansa salamun alaikum haka ya rubuta amma ba'du bayan haka ku sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna manzon Allah ya kasance yana mana umarni musa sahabbai bi rafiqir rajuli aw al mar'ati idan mutum yana da bayi koko idan mace musulma tana da bayi hum tiladul lahu wadannan bayi wato ya zama suna hayayyafa suna masa suna hayayyafa masa domin idan kana da bawa bawan ya haihu dan dan sama bawa ne gare ka wa hum amalatu la yuridu bai'ahum amma wadannan bayi wadanda mutum ya mallaka suna ta hayayyafa mutumin ba shi da niyyar ya sai da su ba shi da wannan nufi a zuciyarsa illa dai kawai waɗannan bayi ya adana su ne saboda su riƙa yi masa aiki fakana ya amuruna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni an nukhrija anhum min as-sadaqati shay'an mu rika fitar da zakka game da waɗannan bayi wa kana ya amuruna an nukhrija min ar-raqiq alladhi yu'addu lil-bayt na'am manzo Allah yana mana umarni kada mu fitar da zakka ga bayin da muka adana saboda su mana aiki kawai amma bayi waɗanda muka adana su saboda mu sayar to mu rika fitar musu da zakka wannan shine lafazin da yazo cikin sunan dara kutub kamar wasiya ce ta samura bin jundub ga yaransa yayi bayanin haka sannan hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Tabrani cikin al-Mu'jam al-Kabir hadisi na 729 da kuma sunan al al-Imam Baihaqi kitab az-zakat al'imamu zaila'i yana da littafi da ake kira nasrun raya shi wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana da cikin littafai da suke bayanin darajar hadisi musamman hadisai da aka gina hukunci da su hadisai waɗanda aka gina hukunce-hukunce da su na shari'a al'imamu Zailai yana magana kan waɗannan hadisan da ingancinsu da rauninsu don haka yasa a kalfisul habir na ibn hajar nasbun raya na al'imamu Zailai. nailul autar na limamu shaukani waɗannan littafai kamar irin su subulu salam duk suna bayanin darajar hadisi al-imamu zailai ya ce wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo cikin bulugul maram sakata anhu abu dawo. babban malamin hadisi da ya rawaito shi shine al-imamu abu dawud baya da cewar akwai al-imamu daraqutni akwai al bai haƙi? to kasancewar al-imamu abu dawud ya rawaito hadisi al-imam abu dawud kan yi bayanin darajar hadisi idan ya ruwaito shi amma sakata anhu game da wannan hadisin na samura bin jundub al-imam abu dawud da ya ruwaito sai ya shiru malamai suna da wannan hikima malami kan ruwaito hadisi sai ya korafi akan hadisin wannan hadisin bai inganta ba ko wannan hadisin yana da illa amma al-imam abu dawud da ya ruwaito hadisin sai ya shiru wannan wata hanya ce da malamin hadisi ke nuna matsayinsa game da wani hadisi ba zai ce a ba ba zai ce a ba ya dai shiru kan hadisi ba wai bai san matsayin isnadin hadisin ba sannan al'imamun munziri ba da ku wanda ya zo bayan zamanin al'imam abu dawo shi ma ya kawo hadisin nan sai ya shiru amma akwai abdul haqqi ɗaya daga cikin malaman hadisi yana cewa ya yi korafi game da isnadin hadisin ya ce bin hada laisa bi mashhurin wala na'lamu rawa anhu illa ja'far bin sa'd wa laisa ja'faru mimma yu'tamadu alayh mutane guda biyu da suke cikin isnadin hadisin nan suna da aibu yace akwai kubaibu kubaibun ba bai shahara ba masana hadisi ba san da tarihinsa wato ba san da tarihinsa ba kuma babu wanda ya rawaito hadisin sai dai Ja'far bin Sa'd shi ma Ja'far din masana hadisi ba su dogaro da riwayarsa wanda ke nuna cewa hadisin dai yana da aibu to amma ba duka malamai ne suka yi aibanta wannan hadisin ba akwai ibnu Abdulbarri wanda shi ma babban malamin hadisi ne a tarihi kamar da shi Alimamu imamu zailai yayi magana a kansa cikin littafin nasbur raya mujallad na shafi na 376 al ibnu abdul ya ce hadisin nan isnadin yana da kyau kaga tunda an samu waɗanda suka ce isnadin hadisin yana da kyau don haka yasa ibnu hajar ya dauko hadisin sai yasa cikin bulugul maram a matsayin hujjar cewa wajibi ne a fitar da zakka madukiyar da aka adana ta saboda sayarwa dukkan wata dukiya da mutum ya adana don ya sayar wajibi ne ya fitar masa zakka me dalili wannan hujja ne me dalili saboda cewar samura bin jundub kana ya amuruna an nufuri sadaka min alladhi nu'iddu lil bayt samura bin jundub yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana umarni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka tanada ta don sayarwa kaga idan aka ce manzo yana umarni ga sahabbai umarnin annabi wajibi ne wannan babu shakka hujja ce daga cikin hujjoji guda takwas muhimmai waɗanda malamai suke kafawa a kan cewa dukiyar da mutum ya adana ta don kasuwanci da wannan niyya a zuciyarsa da wannan dukiya akwai zaka a ta wajibi kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna a tarihin musulunci galibin malaman suna suna cewa duka wata kadara da mutum ya adana saboda sayarwa kowace kadara mutum ya adana saboda sayarwa wannan kadara akwai zaka a kanta in ka zuba littafin ibn kudama al-mughni yana babu zakatul tijara akwai babi da yayi saboda zakkan kayan kasuwanci a littafin al-mughni mujallad na 1335 ibn kudama da wasu malamai da dama sun kirga manyan manyan mutane waɗanda ke da wannan fahimta manyan mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke cewa akwai zakka game da kadarar da aka yi adana ta saboda sayarwa da farko akwai sayyiduna umar bin khattab sayyiduna umar al-faruq radiyallahu anhu sayyiduna umar fahimtar sa ita ce wajibi ne a fitar da zakka ma dukiyar da mutum ya adana ta don ya sayar na biyan su shine abdullahi bin umar dan sayyiduna umar ɗaya sannan akwai abdullah bin abbas wanda shi ma sahabi ne kuma a da'imatul mazahib al-arba'a kuma duk mazhabobin nan guda hudu mazhaba ta al-imam malik al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa wadannan mazhabobi gaba daya akasarin malaman su ba dukkan su ba akasarin malaman su suna da wannan fahimtar akan cewa dukiyar da ka adana ta don ka sayar akwai zakka akan ta wajibi ne ka fitar sannan in ka dawo ga tabi'ai fa ibnu qudama ya kirga akwai sa'id ibn musayyib akwai Urwatu bin zubair akwai al-qasim bin muhammad akwai ubaydullah bin abdullah bin usba akwai kharija bin zaid akwai sulaiman bin yasar abu salama bin abdurrahman bin auf kasirun min tabi'in tabi'ai da yawa waɗanda suke da fahimtar cewa idan dai ka adana wata dukiya don ka sayar wajibi ne kai mata zakka kamar ibrahim bin yazid an-nakhai abdurrahman bin umar abdurrahman bin amrin al-auza'i akwai sufyanu sauri wa gairu ibn kudama ya kirga sunayen cikin al-mughni haka ma al-imam an-nawawi ya kirga sunayen waɗannan manyan malamai waɗanda suka gabata a littafinsa sa al-majmu' da mujallal biyar shafi na 47 haka ma abu ubay a kitabul amwal ya kawo hadisi na 1162 kaga dan malamai na cewa akasari akasari masana a tarihin musulunci sun ce idan ka adana dukiya don ka sayar wajibi ne kai mata zakka amma me ya dalili sai ibnu hajar ya kawo hadisi guda ɗaya a littafin gudun maram wanda ya ishe ka kaga bai ce maka hadisin bayi da kuma illa da yace layyinun hadis bi ma'ana layyinun isnadi wato isnadu layyin ya nuna cewar hadisin da ya kawo a bulugul maram isnadinsa bai yi karfi ba ka duba adalcin malaman hadisi idan ya faɗi magana sai ya faɗi matsayin wannan magana da ya kawo ya ce ga hadisi da ke nuna cewar wajibi ne idan an tana da wata dukiya don a da wannan dukiyar dole a mata zakka amma fa hadisin isnadinsa yana da laushi kaga yi adalci ya gama ba da amanar ilimi Allah da masa rahama amma ba wannan ne kaɗai dalili ba dalilan suna da yawa sai dai shi ba zai kawo su ba domin littafin bulogun maram ya yi ne saboda wato kananan ɗalibai waɗanda za su iya karantawa su gama shi a lokaci guda amma in kana son ka zurfafa bincike dole sai ka shiga waɗancan manyan littafai dalili na farko shine hadisin samun rabin jundub inda ya rubuta takarda ma 'ya'yansa amma ba'du fa inna rasulullahi kana ya'muruna an nukhrija sadaqa min allazi uddu lil bayt manzon Allah ya kasance yana mana umarni mu rika fitar da zakka daga dukiyar da muka yi tanadin saboda sayarwa wal amru lil wujubi fa kanat zakatu wajiba tunda annabi yana umarni ga sahabbai idan sun tanada wata dukiya don su sayar su fi da zakka me matsayin wannan umarni wajibi saboda yi sa, zakka game da kadara ta kasuwanci wajiba ce dalili na biyu akwai hadisin abu zar fari. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ibli fil ibli sadaqatuha wa fil ganami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwan da ake fitar musu zakka yake cewa raquma zaka tana kansu awakai zaka tana kansu shanu ma zaka tana wajaba a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa fil bazzi wato tufafi na sawa zakka tana kansu kaga wannan kalma na tufafi na sawa an samu ƙarin abin da zakka ke hawansa baya ga rakuma da shanu da awakai ashe tufafi na sawa ma zakka na hawa kansa kamar yadda imamu nawawi yake faɗa cikin tahdhibul asma'i wal lughat yana cewa hiya siyab allati hiya amti'atul bazzaz da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil bazzi sadaqatu tufafi ma idan an tara ya kai nisabi za a ba da zakkansa hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana mujallal na biyar shafi na 179 kuma yana sunan dara qutni kitabu zakat babu laysa fil khabar wa sadaqa hadisi na 26 har zuwa 28 duk da cewa daga cikin masana hadisi akwai ibn al-qattan wanda ke cewa hadisin isnadin sa yana da rauni yanda al-imam zailai yayi magana cikin nasbur raya a mujallal nabi shafi na 440 al-imam al-hakim ya rawaito hadisin abu zar al-gifari dinnan a littafin sa al-mustadrak <clears throat> yana kitabu zakat babu zakatil baha'im wal habbi al-imam al-hakim ya kawo hadisin da isnadi kashi biyu ya kawo hadisin abu zar gifari da isnadi kashi biyu aka samu ƙari a ɗaya daga cikin isnadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man rafa'a darahim aw dananir aw fidda duk wanda ya zama wato yana da sulallan azurfa yana da sulallan zinari la yu'idduha li bai tana da waɗannan sulalladin saboda wani ya zo ya karbi bashi ya bashi ba wala yunfiku ha fi sabilillah sannan ya adana waɗannan sallallahu baya bayar da zakkansu fa huwa kanzu yukwa biki yawmal qiyama tafka da ya adana wanda da ita za a masa azaba a ranar tashin kiyama wannan dai daga cikin isnadin da al-Imam al-Hakim ya kawo cikin al-Mustadrak sai al-Imam al-Hakim ya ce kilal isnadaini sahihain kowanne daga cikin isnadi biyu din nan ya inganta hadisin Abu Zar al-Ghifari kaga al-imam al-hakim ya inganta duk da cewa akwai wanda yake ganin hadisin yana da rauni haka al-imam al shi ma ya kawo hadisin cikin as-sunan kubra kitabu zakati babu zakati tijara kaga an samu hadisi biyu hadisai biyu kenan ga hadisin samura bin jundub da muka karanta cikin bulugul maram kuma ga hadisin abu al gifari wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna cewa hatta kadara idan mutum ya adana ta kamar tufafi idan ya adana da nufin ya saida kuma ta kai nisabi sai ya ba da zakanta dama sharaɗinsa kenan in dai mutum ya adana da nufin ya sayar shine abin da samura ya faɗa min ma nu'idduhu abin da ya zama mun yi tanadin sa ne lil saboda mu saida ba mu yi tanadin sa don mu yi amfani da shi ba duk abin da kai tanadin saboda kai amfani da shi wannan ba a maganar zakka a kansa ana batun zakka ne akan abin da ka yi tattalinsa ka adana shi ne saboda ka saida idan nufinka kenan ka saida wannan abin to zakka tana kan shi dalili na uku shine hadisin da mun riga mun karanta a farkon wannan kitabun zakat hadisin Abdullah ibn Abbas muttafaqun alayh yana al bukhari kitabun zakat babu jubi zakat da kuma sahih muslim kitabun zakat babu du'a ila shahadatayn wato lokacin da mu'azu bin jabalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yaman mu'az bin jabal ya ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aike ni zuwa yaman faƙala sai ce min innaka ta'ati qauman min ahli alkitab wurin da zaka tafi ya kai mu'azu wuri ne na jama'a waɗanda suna da littafi wato ahlul kitabi ne ba wai kafirai masu matsafa bane ba wai kamar masu bautan gumaka ba su mutanen yaman dama can suna da addini da yawa yahudawa sannan akwai kiristoci kamar yankin najiran don haka yankin yaman tun a zamanin jahiliya suna riko da addini suna da littafi don haka yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mu'azu zuwa yaman sai da ya masa ishara ya karantar da shi yanayin gurin da za shi ya gaya masa cewa wurin nan da na tura ka ka san yanda yake kafin ma ka ji mutane ne waɗanda dama can suna da littafi suna da ilimi sun san Allah to amma sanin da suka yi ma Allah gurgun sani ne fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah abu na farko da zaka kira su shine su gyara ma sanin da suka yi ma Allah su shaida cewar Allah dai ya cancanta a bauta ba wa anni rasulullah kuma su shaida cewa ni manzo ne na Allah domin ba yahuda yana iya ce maka la ilaha illallah amma dai ba zai ce muhammadur rasulullah ba haka nan shi ma nasara ba zai faɗi ba amma sun yadda akwai annabawa waɗanda Allah mu madaukaki ya taɓa turowa kamar annabi Musa alaihi salam annabi Isa amma ba su yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan mutum bai yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba musuluncinsa bai inganta ba saboda haka abu na farko da za ka kira su shi da su gyara ma aƙida su yarda Allah ɗai ne shi ya dace a bauta musannan ni zo ne na Allah fa in hum aba'uka lidhalika idan sun bi ka sun amsa maka to sai a je gaba amma in ba su amsa ba kar ma a je gaba fa a'limhum anna Allah raba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane yini da dare kowace rana za a yi salloli guda biyar wannan yana zuwa bayan kalmar shahada idan mutum bai karbi musulunci ba baka ce mara yayi sallah sai ya karbi addinin musulunci kafin za ka yi mara umarni da yin sallah fa in hum ata'u li zalika idan sun yi biyayya ga hakan sun yarda za su yi sallah sai a je wato na uku fa a'limhum anna Allah farada alaihim sadaqa sai ka sanar da su cewa Allah ya wajabta sadaka tukhaz min abniyaihim za a karbe ta daga mawadatan su wato Allah ya wajabta zakka akan mawadata fa turaddu fi fuqara'ihim amai da wannan zakka ga matalautan su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafazan da ya ga da ya ga ma mu'azu yana cewa fa a'limhum anna Allah taraba alaihim sadaqa fi amwalihim Allah ya farlanta musu sadaka ga dukiyarsu shi yasa a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa wa iyyaka wa kara'imi wa kara'im amwalika ka kiyaye wato ragowar dukiyansu ragowa ta dukiya bayan sun fi da zakka wata a watan mazlum ka kiyaye dukiyarsu mafi daraja duk yana daukan wannan ma'ana idan ka tashi karban zakka sai ka karbi matakaici ba wanda yake daraja ba amma dai kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta al'amwal malamai suna kafa hujja da ita akan cewa wannan kalma ta shafi dukkan wata dukiya ta shafi dukkan wata dukiya ba wai sai dai raƙuma da shanu da awakai su ne kada yake fidda mazaka ba dukkan wata dukiya zakka tana kanta wannan dalili ne wanda malamai suke kafawa wato hadisin mu'azum da jabalin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa kasar yaman wannan hadisin yana zama hujja da take tabbatar da cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya adana ta saboda sayarwa to sai aka dawo ga hadisai al-mawqufa hujjoji da suke tabbatarwa lalle akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda ya sayar ta sashin tarihin su kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ake kira al-adillatul mawqufa dalilai waɗanda ba su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sun tabbata wajen sahabbai dalili na farko shine a hadisin da ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad da kuma al-musannaf da al-hafiz abdul razzaq kitabu zakati babu zakati min al-urub haka nan sunan dara qutni yana kitabu zakat babu ta'jili sadaqa qabla al hadisin abu amr bin hamad an abi wanda ya roƙo hadisin nan wani tabi'i ne da ake kiransa hamasu bin amrin ya ba da labarin wani abu da ya uku zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina umar sayyidina umar yana shugabanci hamasu bin amrin ya ce kuntu abiqul udma ni na kasance kasuwanci na shine in rika sai da fatu ina sai da fatu warji'aba da kuma wato gidan kibiya amma gidajen da ake sanya kibiya a kwari yana saka shi abin da ya shafi kamar dangin fata irin kamar yanzu a ce mutum ya yi jaka ta fata to a zamanin da wanda ke harkan fata abin da suke da alaka da fata yana sai dama shi dama har ƙasa kenan duk wata sana'a da ta shafi fata famar rabi umar ibn al-khattab sai sai na umar ya zo wucewa gare wato kamar sai na umar ya shiga kasuwa ya bi ta inda rumfar wannan tabi'i yake hamasu bin amrin da ya bi ta inda rumfarsa take faƙada sai sai na umar ya ce masa addi sadaka malika ka bayar da zakkan wannan dukiyar taka fatun nan da kake saidawa ka ba da zakkansu faƙuntu sai na ce ya amiran mumini ya kai shugaba masu imani inda ma huwa fil adam ai sana'a ta gaba ɗaya fata ce kawai kaga yana nufin cewa ai zakka ta taƙaita ne ga raguma da shanu da awakai zinari azurfa wannan ai fata ce fata ce kawai nake saidawa kala sai tunda umar ya ce ka kimanta farashin kowace fata <clears throat> ka kimanta farashin kowace fata da kake sai da misali idan yana da fata daban-daban ta kai kamar guda ɗari ko kuna da aka saka ko kwari da sauransu sai ya kirga da farashin kowane yana rubutawa inda sai na umar yana gaya masu gayan da za ka fi da zakan ka kirga fatun da kake tare da su sannan ka kimanta farashin kowace fata tun fata sadaka ta sai ka fitar da zakan wannan fatan naka gaba dayanta wannan abu ubai ya kawo labarin hamasu bin amrin dinnan a cikin kitabul amwal abu ubai ya kawo labarin cikin kitabul amwa babu sadaqat fi inda ya rubuta baje akan zakka da take wajaba akan kayan kasuwanci hadisi na 1179 ibnu kudama a littafin al-mughni babu zakatit tijara mujallal nabi shafiyan 335 da ya kawo labarin sayyidina umar dinnan? ya taho rumfar wannan tabi'i da ake kiransa hamasu bin amrin ya ce masa ka fidda zakka game da waɗannan kaya da kake saidawa ibn kudama ya kawo labarin cikin almuguni sai ya ce wa hadhihi ya yashtahiru misluha wa lam wannan fa labari ne wanda aka ce shugaban musulman duniya ya shiga kasuwa ya je rumfar wani ya ce masa ka fidda zakka ma wannan abin da kake saidawa sannan har sayyiduna umar ya bar duniya ba a samu labarin wani sahabi wanda ya yi suka ga sayyiduna umar kan abin da ya yi ba yaya kai umar za ka kara mana wata zakan da babu ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo ai ana zakka ne game da rakuma da shanu da awakai zidari azurfa yanzu ka kara mana dan eh, kasuwa ma ya kimanta farashin kayansa ya fidda zakka ina hujja ba a taba samun wani sahabi wanda ya musanta masa na umar abin da ya aikata din nan ba ibnu kudama ya ce kuma fa a kasuwa sai na umar ya faɗi wannan magana amma har ya kai ga mutuwar sai na umar allah ya kara masa yarda ba a samu wanda ya suka gare shi ba sai ibnu kudama ya ce fa yakunu ijma'an saboda haka sai zama wannan gaba ɗaya fahimtar sahabbai ne gaba ɗayan su domin sahabi baya kyala barna kowaye ya aikata ta sai ya faɗi gaskiya inda ake abin da sai na Umar ya aikata ya saba ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za a rasa sahabi guda da zai taho yayi korafi yayi suka ga abin da sai na Umar yayi ba wa khabaruhum al-murad bihi zakatul ayn la zakatul qima bidalil ma dhakarna ala anna khabarahum amun wa khabarana khasun fa yajibu taqdimuhu wanda ibnu kudama yana kafa dalili da wannan yana martani ga wanda ke ganin cewa ai babu zakka ga dukiyar da aka yi tanadin ta don kasuwanci tun daga abin da ya aku zamanin na Umar Allah ya kara masa yarda da Umar yana shugabanci ya tafi kasuwa ya tarar da wani tabi Hamasu bin Amrin ga umarnin da ya bashi ya kimanta kayan da yake saidawa farashin su ya kirga ya rika fitar zakka saboda haka an samu labari daga babban sahabi shine sayyidina Umar bin Khattab kaga ta zama hujja wannan shine dalili na hudu dalili na biyar shine labarin Abdurrahman bin Abdul Al-Qari Abdurrahman bin Abdul Al-Qari a zamanin na Umar yana da babban matsayi shine wanda ke kulawa da baitul mali wanda da kansa yake fada yake kuntu ala baitul mali zaman Umar ibn al-Khattab na kasance ni nake kulawa da baitul mali shi yanda yadda ke tsaron asusun gwamnati a zamanin sai zan umar <clears throat> fakana idza kharaja aba'u jama'a amwal at-tujjar thumma hasabaha shahidaha wa ga'ibaha thumma akhadha zakat min shahid al-mal ala shahid wal ga'ib yana bada labarin abin da yau a ku zamanin sai na umar Allah ya kara masa yarda yace idan shekara ta yi sai na umar yana hada dukiyar wato attajirai yana sa attajirai su kimanta yawan dukiyarsu su kimanta da wanda ke nan da wanda baya kamar misali mutum yana da rakuma sun kai dubu amma ɗari biyar suna gari ɗari biyar ba sa nan ko sun yi tafiya ko sun tafi ciwo. to dai za a kimanta da wanda ke nan da wanda baya nan a cire zakka daga cikinsu yana ba da labari zamanin sai na umar shi ne ke kulawa da baitul mali kaga an samu dalili har yanzu wanda ke nuna cewa zamanin sayyidina Umar an fitar zakka ma dukiyar da aka tanada ta saboda kasuwanci sannan ta fashin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yana cewa ma kana min raqiqin aw bazdin yurad bihi tijara fa fihi zakat Abdullahi bin Umar wanda shi ma sahabi ne dan sayyiduna Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda yace dukiyar da ta zama ta shafi bayi idan kana da bayi aubazin ko kana sai da kyalle tufafi yuradu bihi tijara wanda kasuwanci ake da shi kamar yanzu ne zaka samu mutum yana da shago na tufafi a tamfofi shaddodi da sauransu abdullah bin umar ya ce in dai nufinka ba wai ka ɗinka wannan tufafin ba ne ka saka ko ka ɗinka ma iyalinka ko 'ya'yanka don daga niyyarka ake ganewa idan dai nufinka shine ka sai da waɗannan tufafin abdullahi bin umar yake fafihi zakatu zakka tana nan ta waje ba a wannan tufafi da kake sai da ba saboda haka ya kamata duk shekara ka kimanta yawan kyallan da ka mallaka gaba ɗayan da wanda ke da wanda baya nan kamar yadda ya zo cikin bayanin abdurrahman bin abdin alkari ka kimanta hajarka da take nan da kuma hajar da ba ta nan a kimanta farashinsu a yi musu kuɗi a fidda zakansu haka nan jabir bin zaidin annahu qala fi misl zalika kawwinhu bi nahwin min samanihi yau hallat bihi zakatu yana cewa idan ka tashi fidda zakka zaka kimanta farashin kaddarar da kake rike da ita a farashin wannan rana da zaka fidda zakka ba ranar da ka sayo ta ba sun ta zakata na suka fi da zakansa tana yiwuwa ka sayo wata atamfa a dubu biyu amma shekara da ta zo lokacin za ka fi da zakka a wannan rana ita wannan atamfar farashin ta ya kai dubu biyar to ba za ka kimanta wani farashin a matsayin dubu biyu da ka saya ba sai dai farashin dubu biyar da ake sayar da wannan atamfar a kasuwa a ranar فقومه بنحو من bi yawma حلت fihi zakatu ranar da zakkan take waje ba farashin wannan ranar za a ba kayan gaba daya za a rubuta kina a takarda ina da kaza ina da kaza ina da kaza kowane da farashin sa na kasuwa a ranar yace sun ma akari zakata sannan sai ka hita zakkansa kaga an samu hadisin Abdullah bin Umar kenan sannan Abdullah bin Abbas shi ma sahabi ne kana yaqul yana cewa la ba'sa bit tarabbus hatta yabi'a wa zakatu wajibatun alayhi idan ba shi da kudin da zai hidda zakan ba sai ya nemo ba shi bai ce babu ne idan an jira har dai zuwa lokacin da za a zai sai da kayan idan ba shi da kudin da zai hidda zakan don da yawa mutum yana da kaddara ta kai zakka amma bayi da kudin da zai hidda zakan to babu ne don ya jira ya sai da, amma fa ya sani sai ya rubuta wasiya ko da na mutu zakka ta waje ba akan wannan dukiya zakkar shekara biyu ko ta uku ko shekara sai ya rubuta abdullahi bin abbas yake zakkan nan tana nan dai wajiba ce a kansa to waɗannan labarai da aka kawo kaga labarin sayyidina umar labarin ɗansa abdullahi bin umar labarin abdullahi bin abbas gaba ɗayansu abu ubaidin ya kawo su cikin kitabul amwal babu sadaka fi tijara hadisi na 1178 har zuwa hadisi na 1183 ya jera bayani akai kuma haka nan al ya kawo labaran a cikin asunan lukubura kitabun kubra dalili na shida wanda ke nuna cewar wajibi ne a fidda zaka ma dukiyar da aka yi tanadin ta saboda a sayar shine itima'i da malaman sunna suka ba da labari kai, malamai da yawa sun tabbatar da akwai itima'i, an samu ijma'i akai da farko akwai al Muhammadu Muhammad Ibrahim al-Munzir wanda ake kira ibn al-munzir yana da littafi kitabul ijma wani karamin littafi wanda ya rubuta matsalolin da aka samu ijma'in malamai wato aka samu haduwar fahimtar malamai a tarihin musulunci malamai sun hadu fahimtar su ta daidaito akan cewa wannan hukunci kaza ne a shafin 115 yace ajma'a ahlul ilmi masana a tarihin musulunci fahimtar su ta haɗu ala anna fil urubi yuradu biha tijaratu zakata dukiyar da aka adana ta da nufin a tayar da ita da nufin za a yi fatauci da ita za a yi kasuwanci da ita don haka ana la'akari da niyyarka in dai ka tanadi wata dukiya don ka sayar to zakka tana nan ta waje ba a kai malaman suna sun yi ijma'i a kai idan hala alaiha haulu idan dai shekara ta zagayo kan wannan dukiya ba wai daga lokacin da ka mallaka ba daga lokacin da dukiyarka ta kai nisabi mutum na farko ke kenan sannan akwai al'imamu Yahaya haya bin Muhammad ibn Hubaira. ibn hubaira shi ma yana da littafi muhimmi wanda ake kira al’ifafu an ma'ani sihah wanda ya sharhin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim hadisan da suka zo sahihun muslim buhari da sahihu muslim yana daga cikin littafai waɗanda suke da muhimmanci ga mai kokarin sanin waɗannan littafai na al-Imam Bukhari da Muslim al-Ifah an ma'ani siha uh, mujallal na farko shafin 208 yake wa ajma'u ala anna uruba idza kanat lit ka'ina ma kanat malamai sun yi ittifaki akan cewa in dai kadara ta zama an yi nufin rikonta don a sayar mutum yana da wata kadara nufin da yayi makadaran zai sai da ita Ka'inat ma kanat kowace irin kadara kaga abin ne fada kowace irin kadara ta riƙe. da nufin za ka sai da wajibi ne kamar ka ba da zakka a kai ajma'u ala zalika malaman suna sun yi a kan haka idza balagat qimatuha nisaban min az-zahabi a al-warqi Fafi fihi rubu al idan kimar abin da ka mallaka din ya kai nisabi nisabin ko na zinari ko na azurfa wato shi ne ne rubu ushuri idan dai ya kai kimar eh, zinari ko nisabin zinari ko na azurfa to za ka ba da rubo da bi ma'ana za ka kasa gida 40 ka ba da kashi ɗaya shi ne 2.5% za ka ba da kashi ɗaya cikin 40 na wannan dukiyar da ka mallaka kaga mutum biyu kenan sannan mutum na uku shine abu ubai da littafin kitabul amwal abu ubai yana cikin malaman farko a littafin kitabul amwal yake fa'ala haza amwalu tijarati indana wa alaihi ajma'al musulmuna. musulmai sun yi ittifaki zaka da farbin wajibin fiha zaka tana wajaba farilla ce ga dukiyar da mutum ya adana da nufin ya saida na gaba sannan ibnu qudama shi ma a cikin kitabu eh, eh, al babu zakati tijara a mujallar na bishafin Ya ce yace tajibu zakatu fi qimati urubi tijara zaka tana wajaba game da kimar kadara ta kasuwanci ba kadara ce zaka bada ba kimar kimanta ta zaka yi idan mutum yana da tufafi na sayarwa zai kimanta farashin waɗannan tufafi din sai ya fi da zakansu ibn qudama yace fi qauli aktsari ahli al-ilm wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tarihin musulunci al-imam bagawi cikin sharh sunna mujallar na shirin shafi na hamsin da uku, shi ma haka yake ce, wa yanqidul hawl fi ma mal tijara yawma yasrihi tijara. yaushe ne zaka fitar da zakka din idan kana kasuwanci misali kana da shago yaushe ne zaka fitar da zakkan wannan shago Yan yanqidul hawl fi ma mal tijara yawma yasrihi tijara. ranar da ka sai kayan zaka yi kasuwanci ake la'akari da in shekara ta zagayo fa in lam yakun lahu fa in lam yakun ra'su malihi yawma idhin nisaban idan dama can dukiyarka ba ta kai nisabi ba kenan amma idan dama dukiyarka ta kai nisabi dukiyarka ta kai nisabi saboda haka sai ka fara kasuwanci daga lokacin zakanka yayi shagon ma wannan lokaci ne zaka fi damu zakka ba wai shagon ne kansa za a yi duba farkon bude shi sai ya shekara kafin a yi mai zakka ba wato hukunci biyu ne da farko idan dama kai din dukiyar da kake da ita ta kai tabi to ba a la'akari da cewa shagon ka ya shekara ko da shekara idan dukiyarka ta kai tabi dama to da zarar lokacin zakka yayi za ka kirga kayan ka kayan da ke shagon gaba daya ko da a ce bude shagon bai fi sati guda ba saboda ai shagon ka ne kai kuma tuntuni dukiyarka ta kai tabi saboda haka ba wai buɗe shagon ne sai ya shekara ba na nisabin ka kai kanka tun da dama tun duke ka ta kai nisabi yanzu idan za zaka da zakka sai ka rufe shagon na kwana ɗaya ko biyu ko kamar da alimabu bagawa ya faɗa ya ce sai ka gama kidayan duk abin da ke cikin wannan shagon. sai ka lissafa shi a takarda in ka bar wani abu to a kansa ko Allah zai ma tambaya a kiyama don haka yasa rufe shagon ya fi dacewa a yi lissafin duk abin da ke cikin wannan shago فإذا تم ma fi ما يقوم ما في bi na العروض balad البلد الإمام ya ce farashin wannan garin shi za a yi la'akari da kayan da ke cikin shagonka ko kayan sayarwanka farashin kayan da ke wannan shagonata sai a duba a garin nan nawa ake sai da wannan abin ba wai a abuja ko a Zariya ko a kano ba a garin da kake ne farashin wannan kaya sai ka rubuta a takarda ina da misali eh, tamfa goma atamfar a garin nan kowace ga kudinta sai ya lissafi tun da guda goma ne sai ya hada ya rubuta haka zai goma yana kirga kayan da ke cikin shagon ɗaya bayan ɗaya in kana ra'su malihi arban fi nabtada tijara wa in kana ra'su malihi nabban fa yaqumu bi jinsihi idan ya zama dukiyar da take shagon naka ba mai tafiya da sauri ba ne ba idan dukiyar ba ta tafiya da sauri don akwai abin da za ka saye shi ya shekara uku hudu ba ka saida shi ba to irin wannan dukiya za a kimanta yawanta a nemi sanin farashinsa a waje ba sai ka nemo wani ya taho ya ga ainihin dukiyar ta kama sannan ya ce wa in kana rasuhu maliki nabban fa yaqumu bi jinsihi za a dubi irin wannan dukiyar sai a kimanta fa in balagat qimatuhu nisaban ukhrija rubu'ul ushr min qimatihi idan dukiyar gaba ɗaya bayan an hada lissafi sai ya nuna cewa ta kai nisabi to sai a cire ɗaya cikin arba'in na dukiyar da take shagon naka gaba ɗaya za a kasa lissafin da yake takarda ina da kaya kaza duk gashi a rubuce sannan kuma hada da lissafin canji da aka samu kayan da aka sayar kuɗi da ke hannu cash da kake da shi sai a hada da lissafin wannan kuɗin da kuma kimar kayan shagon idan an hada lissafin gaba ɗaya sai a kasa gida arba'in a ba da kashi ɗaya ya ce wa in lam tablo idan ya zama da aka hada lissafin gaba ɗaya dukiyar taka ba ta kai nisabi ba sai ce fala zakata alaihi hatta ya cimman nisabu babu zaka akan ne shago kenan sai an kai lokacin da dukiyarsa ta kai nisabi tunda wannan dukiya ba ta kai nisabi ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kamar da muka kirga uh, wanda an samu waɗanda ma suke ganin cewa akwai ijma'in malamai kasancewar waɗanda ba su da wannan fahimta ku ne kuma ba daga cikin sahabbai tabi'ai aka same su ba daga baya ne shi yasa ma waɗannan malamai suke cewa an samu ijma'i kamar al'imam muhammad bin ibrahim ibn mundir haka al'imam ibn hubaira haka nan abu ubaidi waɗanda ke cewa an samu ijima'in malamai basa la'akari da cewar an samu sabanin fahimta a bayan haka saboda waɗanda ake la'akari da iliminsu su ne sahabbai da kuma tabi'ai idan ya kasance daga sahabbai da tabi'ai ba a samu waɗanda ke da wannan fahimtar ba sai a akwai ijima'i kenan na malaman sunna akan cewa ana fitar ma zakka ana fitar ma dukiya da aka yi tanadinta don a sayar ana fitar mata zakka Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Allahumma barik ala Muhammadin wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum mun kirga malamai waɗanda suka yi magana cewa an samu haduwar fahimta an samu daidaituwar fahimtar magabata game da cewa dukkan wata dukiya da aka yi adanarta saboda a tsayar zakka tana waje ba a kanta daga cikin su akwai ibn al-munzir a littafin sa kitabul ijma shafin 115 akwai ibn hubaira a littafin sa al-ifsahu an ma'ani sihah mujallal na farko shafin 208 sannan akwai abu ubaidin littafin sa kitabul amwal eh, matsala ta 2,200 sannan mutum na hudu shine ibn kudama a littafin al-mughni yana babu zakat a mujallar na shafi na 335 mutum na biyar shine ibn taymiya bayaninsa yana cikin majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 16 yace wa amma al-urubul lati lit-tijara fa fiha zakat kaddaroni waɗanda aka rike su don a sayar Saka tana waje ba kansu gaba da labarin bayanin ibn munzir a ma'adul ilmi anna fil urud allati yurad biha tijaratu zakata idha hala 'alayha al-hawl ya kawo labarin sayyidina umar ya kawo labarin abdullah bin umar ya kawo labarin abdullah bin abbas wadanda dukkan su sahabbai ne ibn taymiya ya kafa hujja da al-fuqaha us-sab'a masana fikihu mutum bakwai da suka yi fice a tarihin musulunci a zamanin tabi'ai ya kawo ya girgama sunayen tabi'ai kamar Alhassan basari jabir bin zaidin maimun bin iran al tawus al-imam an-nakhai al auzai al abu hanifa al ahmad bin hanbal ishaq bin rahawai hadda abu ubaidin mai kitabul amwal to bayan ya gama haka sai ce wa hukiya an malikin wa dawo akwai fahimtar da aka ruwaito daga al'imamu malik da kuma al'imamu dawo wanda ba sa cikin sahabbai da kuma tabi'ai amma akwai fahimtar da aka samu suna cewa la zakata fiha ba a fitar da zakka ma dukiyar da aka rike ta saboda a sayar duk da cewa shi Alimamu Malik ba kai tsaye abin da ya faɗa ba kenan shine abin da ibnu taymiya ya magana akai wa zakara min al-adilla ibn taymiya ya kirga dalilai waɗanda suke tabbatar da lallai idan dukiya an rike ta saboda a tayar wannan dukiyar dole a fitar mata da zakka ya kawo dalilai har da labarin sayyidina umar lokacin da ya shiga kasuwa ya tarar da wannan tabi'i da ake kiransa hamasu bin amrin ce mar umarni da ya cire zakka game da hasu da yake sayarwa yace mar rabi umar fa qala addi zakata malika fa qultu mali illa ji'abun wa udmun sai na umar ya zo wuce rumfata ya ce min in fidda zakka sai na ce masa ya amiran muminin ai ba na sai da komai illa fatu kawai a ce a fidda zakka ma fata sai na umar ke kawwin ha sun ma'addi zakata ka kimanta farashin fatun da kake saidawa sannan ka ba da zakkansu sai ibnu taymiya bayan ya kawo labarin sai dan umar shi ma sai ya ce washtaharatil qissatu bila munkari bila munkiri washtaharatil qissatu bila munkiri wannan Umar ya shahara ba a samu wani sahabi wanda ya musanta mara hukuncin da yayi ba fa huwa fahiya ijma'un saboda aka sai ibn taymiya don haka wannan ya nuna cewa sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda sayarwa to sai ya kawo bayani game da al'imamu malik ya ce wa amma malikun shi al'imamu malik bai ce ba za a ba da zakka game da dukiyar da aka rike don a saida ba bai faɗi haka ba fa mazhabu an na tujar ala ismail abinda na umar ya faɗa ne wato ga mazhabar al-imamu eh, ibn taymiya abinda ya faɗa mazhabar al-imamu malik tana cewa dukiya ta sayarwa iri biyu ce dan kasuwa iri biyu ne mutarabbisun wa mudir akwai dan kasuwa wanda ke gudanar da harkan kasuwancinsa ya saya ya sayar duk abin da ya saya bai zama yana tafiya duk abin da ya saya zai sayar da shi wanda shi ake kira mudir al-mudir shine wanda ke gudanar da harkan kasuwancin abin da ya sayo zai sayar gobe ma ya koma ya sayo ya sayar jibi ma ya koma ya sayo ya sayar wannan shi ake kira al-mudir al imam malik yace shi wannan zakata tana wajaba kansa to amma dan kasuwan da ake kira al-mutarabbis shine mai jira fal mutarabbis huwa alladhi yashtari sila wa yantaziru biha al-aswaq mutum ne zai tafi ya sayi wata kadara ya zauna jiran ranar da za a sayi wannan kayan farubama ma a kamata sila'u inda hutune sau da yawa akan samu mutumin da kaya zai zauna wurinsa sai ya yi shekara da shekaru bai sai da ba to wannan dan kasuwan shi ake kira al-mutarabbis mai jiran a sai da kayansa wanda yana idan ya sai kaya shi kansa bai tambanin ya sai da wannan kayan yau ko gobe ko wata mai zuwa don kayan yakan shekara daya ya shekara biyu shekara uku yace fa haza inda kula zakata alai a wajen al-imam malik duk musulmin da yake irin wannan kasuwanci na al-tarabbus zai sai kadara ya jefar da kadara din sai ta yi shekaru kafin a sai da wannan ba zakka a kansa Shi ne abin da Imam Malik ya faɗa Ta ba wai ya ce duk wata kadara da aka aji da nufin a saida ba zakka ba ne. imam Malik abin da ya faɗa kadarar da ya zama an sai an saye ta da nufin za a saida amma za ta shekara ɗaya biyu uku kafin a sayar wannan babu zakka a kanta illa an yaji asila sai ranar da ya sai da wannan kadara fa Hali, Amin, amil wahidin ko da shekara goma wannan kadara ta yi a kasuwa zai fidda zakkan shekara ɗaya ne kawai Shi ne abin da limamu malik ya faɗa hujjarsa ita ce an da zakata a fil amwalin namiya shi al'imamu malik yana cewa ai zakka an wajabta ta ne ga dukiyar da take hayayyafa an an wajabta zakka gara kuma saboda suna hayayyafa shanu suna hayayyafa awakai suna hayayyafa to fa idan zakat sil'ata kullu amin idan aka ce wannan da ya sai kadara yana jiran ya sai da kuma za ta yi shekara da shekaru kowace shekara sai ya fitar mata da zakka sai ya ce wa kad takunu kafida tana yiwuwa ma lokacin da ya sai da wannan kadaran ya zama ya fadi al-imam malik yace nakasat an shira'iha fa yatabarra kaga ya samu cutuwa ga zakan da yake cirewa a kowace shekara sannan ga farashin kayan ma ya fadi saboda haka sai zama asara yayi don haka limam malik ke cewa irin wannan babu zata a kansa fa idza zukiyat inda zai baii fa in kanat rabihat farrifu kana kamilan fiha fa yukhriju zakat saboda haka ana da akari ne da ranar da aka sai da kaya din idan aka sai da wannan kadara din ya zama an ci riba kuma ko da ba a ci riba ba idan dukiyar dai ta kai misali to zai da zakka daga wannan dukiyar zakan shekara daya wala yuzaki hatta yadi abin nisabi ba zai fidda zakkan wannan kadaran ba har sai ya sai da ita kuma ba zai fidda zakan ba har sai kudin wannan kadaran ta kai nisabi sun mai zakki ba da zalika ma ya bi uhumin kafirin wa kalil amma mudir shi ko mai saye ya sayar wanda ke da shago ko yake harkan kasuwanci yana sayo kaya yana sayarwa babu kayan da ke shekara a hannunsa wa huwa alladhi yabi'u sila fi afna'il hawl idan ya sai kaya ba zai shekara ba wannan kayan za a da. fala yastaqirru bi yadihi sil'atun babu wata kadara da take zama a hannunsa shine al-Imam Malik yace to shi wannan dan kasuwan fa hadha yuzakki fi sanatil jami' shi wannan kowace shekara sai ya fitar mashagonsa ko kadar da yake saidawa da ya fitar mata da zakka yaj'alu li nafsihi shahran ma'luma ibn taymiya yace abin da al-Imam Malik yace idan shekara ta yi to zaka ware wata guda tur ya hasibu ma bi yadihi min as-sila wal 'ayn ya dinga kirga kaddarorin da ke tare da shi na sayarwa yana rubutawa tsabar kuɗi da ke hannunsa ya haɗa lissafin da shi wadainin zai alal mali'i sika ba su suka da yake bi su ma sai ya haɗa da su har da bashin da yake bi sai ya haɗa da shi idan dai wanda ake bin bashin an san ba wanda ke kin biya ba ne akwai yarda da cewa mutumin zai biya wai zakin da sai ya haɗa duka sai musu zaka lokaci guda هذا idza كان yalibu في yadihi fi yadihi asna isana wato wannan ya shafi dukiyar da ya zama tana hayayyafa kenan dukiyar da ya zama ana sayarwa ana sayowa dan kasuwan shine wanda zakan take ba a kansa to wannan shine wato in ka lura kamar misali al-Imam Malik abin da ke cewa idan mutum yana harkar land yana harkar filaye idan mutum zai sayi fili dan da yawa mutane a yanzu suna da wannan hikima na adanar kudin saboda fili yana da wahala kai asara idan ka saye shi yana da wahala shi fili saboda mutane suna bukatar filaye musamman dai idan alkariya ce ko wani babban gari saboda haka sai mutum ya dauki sa miliyoyi sai ya sai fili sai ya aje ko ya sai gida wani kago sai ya aje to a fahimtar al'imamu malik wannan fili da ya saya ya aje tun da ba sai da shi zai yanzu ba kuma ko da ya sa a kasuwa filin yana iya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a saida ba ranar da aka saida filin ranar ne zai kirga zakka na shekara ɗaya tak ya bada shekara ɗaya kawai saboda wannan dukiyar ba dukiya ce da take wato da ake sarrafa ta yau da kullum ba a fahimtar al'imamu malik to a nan al'imamu malik shi kadai yake da wannan fahimta cikin magabata wanda ma masana ba su yarda da wannan fahimtar ba amma da yawa mutanen mu a kasan nan suna ɗauka kamar wannan fatawa ita ce mafi inganci alhali ba haka ba fatawar da ta fi inganci ita ce duk wata kadara da mutum ya adana ta don ya saida a kowace shekara su ya mata zakka ba maganar wai sai ka sai ka sai da kadaran kafin nan zaka bada zakanta balla a wajen al-Imam Malik wannan fahimtar haka ne amma babu shakka malamai da dama suna kushe ma wannan fahimta saboda babu hujja a kanta babu abin da ya bambanta waccan kadara da kasa ya ka aji mutumin da ya sai fili na miliyan ɗari ya aji bayan shekara goma ya sai da filin ya ba da zakan shekara ɗaya wannan fahimtar alimawu maliki babu hujja da ta bambanta shi da dan kasuwa mai shago wanda ke sai da kaya yau da kullum duk shekara an ce sai ya fi da zaka wancan kuma sai ranar da ya sai da filinsa ya fi da zakan shekara daya babu abin da ya bambanta tsakanin su fa inda jumhur ya kunu li kulli sana akwai malamin da ake kiransa a Sheikh Falim bin Fauzan littafin sa al-muntaka min fatawa mujallal nabi shafi na 309 yace al-arabi allati yashtariha al-insan fili da mutum ke saya filaye da mutane suke saya la takhruju an ahadi salasati anwa' filaye da mutane suke saya ba sa fita ɗayan uku inda dai kaga mutum ya sai fili to yana ɗayan uku na ɗaya annawul awwal ma ka kasadahu sukuna ya sai wannan filin ne saboda ya zauna a ciki kana sayan fili saboda me saboda ka gina gida ka zauna fa hazihi la zakata fiha wannan babu zakka akai shine hadisin da muka karanta cikin bulugul maram wanda samura bin jundub yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai dukiyar da muka adana ka da nufin kasuwanci za mu yi mata zakka kaga manzon Allah ya ware dukiyar da ka adana da nufin ka amfana da ita banda ita riga da ka saya don ka sa abinci da ka saya don ka ci fili da ka saya don ka gina gida ko gidan da ka saya don ka zauna wannan babu zakka shine abinda manzon Allah ya faɗa to wannan kashi guda ne na nau'in wato filaye da mutane suke saya ka sai fili saboda ka gina gida ka zauna la zakata fiha wadda fili babu zaka a kai ba a cewa duk shekara sai ka kimanta kudin filin da ka saya don ka gina ko da baka gina ba domin kana sayan fili niyya ce ake dubawa niyyar ka wannan fili zan gina gida ne tunda niyyar ka kenan ko da baka gina ba shekara ta yi babu zaka a kai innamal a'malu binniyati sannan ba a cewa yi zari ba a cewa yi zari misali mutum ne ya sai filaye guda hudu ma kama ka akan zai gina gida saboda kowace mata ta zauna a ciki ba a cewa to ya yi zari ya zai sai gidaje har filaye hudu wanda fili ɗaya ma ya ishe shi saboda haka ɗayan nan ne kada ya kai mai rangwame ukun nan dole sai ya musu zakala niyyarka kowace gida za ka aje mata wannan ko ba laifi ba ne saboda haka waɗannan gidaje guda hudu tun da niyyar ka za ka gina gida ne ka zauna babu zaka a kai amma idan ya zama ka kana da wata niyya ta daban to shi ne wanda za a ce an shiga nau'i na biyu wanda malamin ya ce a nau'u sani an yi shari'a al'arabi da kafin tijara wa talabin rifki bisamanika ya sai filaye ne da nufin saidawa ya san filaye ne da dukkan kasuwanci yana fatan ya samu riba a kai wanda mutane suna yin haka mutum ya sai fili saboda ajiyar kuɗi nan gaba zai sayar a duk shekara wannan fili sai kame zaka duk shekara fa hadhihi urudu tijara saboda kadara ce ta kasuwanci idan hala alaiha alhawl matakar shekara ta zagayo fa innahu yanzuru kam tusawi inda tamamil hawl shekara na cika za ka nemi masu harkan profati ka samu ƙwararru ka kira su kowane fili su je su duba su ce don allah filin nan kudinsa nawa yanzu a farashin yau sai ka rubuta wancan filin ma ka rubuta sai ka haɗa kimar lissafin ya rubu al'ushur min kimata hallati sawi fi wakati waqti tamamil hau kaga ana la'akari da farashin ranar da za ka yi zakkan filaye a yau wannan filin zai kai nawa sai a rubuta wancan fa a rubuta duk shekara sai ya mai zakka saboda me saboda niyyarsa ya aje wannan fili ne saboda sayarwa kaga sabanin abin da shi al-Imam Malik ya faɗa <clears throat> nau'i na uku an yurida al-arda lati ishtaraha lil istismar bi an ah, yu'mirha dakakin abu imaratin ah, sukuniya li ta'jiriha kamar misali mutane da dama sukan sai filaye don su gina akwai waɗanda suke gina plaza wani ya gina gidaje na haya to kaga wannan kamar shi ma wata hanya ce wato ta samun kuɗi din adanar kuɗi ne sannan kuma ana samun wani abu na fitowa daga wannan filin ka gina gidan haya ana zama a ciki ko ka gina shaguna ana haya a ciki fa hadhihi la zakata fi asliha to asalin ginin da kayin babu zakka me yasa saboda ba mallakar ka kai kadai bace a ka'ida ta zakka baka zakka a dukiyar da kai kadai baka mallaka ba wanda shi ke nuna ma kuskuren mutanen da suke fitar zakka makudin adashe adashe ba mallakar mutum ɗaya bane ba a zakka ga dukiyar da mutum bai mallake ta shi kadai ba ka'ida ne zama mallakar ka ce kai kadai don haka gidan haya da ka gina zaka ce mallakan ka ne ko na'am to ai wani ya zo ya baka kuɗi ya ce ba wannan daki da ya karbi ɗakin wannan ɗakin mallakansa ne kaga kenan kuna tarayya akan wannan gida da kai da mai haya don haka bai zama cikakken mallakanka ba don haka babu zaka akan shi asalin gidan haya ne wa inna mazakatu fi gallatina zakkan tana fitowa ne ta ainihin rabon da ka samu a jikin wannan gidan haya shine hayan da ake biyan ka na shaguna ko na dakuna fa'iza ƙababa min ujuratiha ma yablughun nisa idan ya zama mutum ya karɓi kuɗaɗen haya kuma kuɗaɗen sun kai nisabi wahala alaiha alhaw shekara ta zagayo ko da kuɗaɗen basu kai nisabi ba idan kai dukiyarka ta kai nisabi to dole ne duk shekara sai ka haɗa lissafin waɗannan kuɗaɗe na haya ka bada min hina a kadal ijara daga lokacin da aka kulla wato kasuwanci da mutum fa'in nahu yuzaki kaga an samu wato filaye kamar kashi uku kenan ko ko gidaje kamar kashi uku na farko gidan da ka gina da nufin ka zauna babu zakka ko filin da ka saya da nufin ka gina gida ka zauna ko yayanka su zauna baka dai nufin sai da shi ba kayan nufin in ma ka zauna ko iyalinka ko yayanka wannan ba a cewa akwai zaka a kai na biyu filin da ka saya saboda adanar kudinka saboda sayarwa <clears throat> wannan akwai zaka a kai na uku shine filin da ka saya <clears throat> ka gina gidajen haya ko kuma shaguna ana biyan ka haya ana tamawa to asali waɗannan gidaje babu zaka a kai amma kudin hayan da ake samu akwai zaka a kai ibn al-usaymin shi ma cikin liqa'ul babil maftuh yana juz'i na goma sha biyar shafi na goma sha hudu ya ce idan shitarar insanu arban idan mutum ya sayi fili littijara fa alaihi zakatu kulli amin kowace shekara sai ya fi da zaka sawa'un zadat qimatuha aw naqasa ko da farashin ya fadi sai ya fi da zaka ko da farashin ya haura sai ya fi da zaka yuqawwimuha kullu fana bima tusawi a kowace shekara zai kimanta farashin wato waɗannan filaye da ainihin farashin wannan rana sun ba in kana dai malum a faraja zakata haminan mali da inda idan ya zama yana da wata dukiya sai ya cire kudin sai ya ba da zaka ba dole sai ya sai da wannan kadarar ba misali yana da filaye da aka yi lissafi aka gano yawan zakansu zakansu miliyan biyu ne sai zama dama a cikin asusunka akwai miliyan biyu sai ka cire miliyan biyu ka bayar kaga filaye baka sai da su ba Abin da ibn usaimin yake faɗa kenan babu laifi don ka ba da kima saboda ba ka da ainihin abin da zaka bayar a jikin wannan abin da zakkan ta waje ba a kansa wa in lam yakul ladayhi ma qayyada zakata fi kulli sana bi sanatiha idan ya zama lokacin zakka yayi kana da filaye ko kana da gidaje ya zama waɗannan gidaje an kimanta farashin ga abin da za a bada zakkan su miliyan biyu ne kai kuma baka da miliyan biyu ba dole bane sai ka ciwo bashi sai dai ka rubuta wasiya akwai bashin zakka a kaina wanda ba ni da shi a yanzu wa idza a aha adda zakata lima maba shekara ta sake zagayowa baka samu miliyan biyu ba shekara ta biyu ta uku har aka kai shekara goma kowace shekara sai ka kimanta zakkan sai ka rubuta ana daidin ka bashi saboda ka ranar da ka sai da filin sai ka haɗo littafin zakkan shekara goma nan sai ka bayar da zakkansu wannan yana cikin uh, fatawa na ibn al-usaymin mujalla na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da biyar haka ma fatawa lajnati da'ima mujalla na tara shafi na ɗari uku da talatin da hudu dalili na bakwai daga cikin waɗannan dalilai guda takwas waɗanda malaman suna suke kafawa akan cewa akwai zakka game da dukiyar da mutum ya adana saboda kasuwanci wato ana la'akari ne da ayoyin al alkur'an ayoyin alkur'an waɗanda suka zo da bayani a dunkule misalin su ita ce aya ta 267 suratul baqara malama suna suna kafa hujja da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kodan suka yi imani ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu mimma kasabtum abinda kuka samu kaga samu ta hanyar kasuwanci ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu ta hanyar sana'arku wa min ma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abinda muka fitar muku da shi wato daga kasashi da tasashin noma wala tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ganiyyun hamid wannan ayan ta suratul baqara aya ta 267 in ka duba tafsirin ta musamman tafsirin ibn jarir at-tabari ya dauko fassaran al-imam mujahid al-imam mujahid tabi'i ne yana cikin waɗanda malamai suke kirgawa da cewar suna da fahimtar akwai zarka ga dukiyar da mutum ya rike ta saboda kasuwanci da ya fassar ayar da sai ce abinda Allah madaukake yake nufi at-tijara al-halal at-tijaratu al-halal anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu Allah ya mana umarni ku bayar daga kyawawan abinda kuka samu al-imam mujahid yace abinda Allah madaukake yake nufi sana'a in dai ka samu wata dukiya ta hanyar ta to dole sai ka bada zakanta shine abinda Allah yake nufi amma sharadi Allah madaukake ce sana'ar mai kyau kaga ta halal da. wannan dalilin ya yasa malamai suke cewa ba a yin zakka ma dukiyar haram dukiyar da aka same shi ta hanyar haram ko sana'ar haram babu zakka a kanta saboda cewar Allah min tayyibati ma kasabtum wanda ya buɗe gidan caca da wanda ya buɗe gidan giya da wacce ta samu kuɗin ta karuwanci wanda ya tara dukiya ta hanyar da Allah ya haramta babu zakka a kai me yasa saboda Allah da ya shar'anta zakka ya ce mana min qayyibati ma kasab inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba don haka bayyuwa Allah madaukake ce a bada zakka ka dauka daga dukiyar haram ka bayar ba Allah ba zai karba ba mutum ne ya tara dukiya ta hanyar tata, ta hanyar murdiya ta hanyar damfara sannan ya ce zai ba da zakka kaga kamar raini ne ga Allah subhanahu wataala barin samu dukiya ta hanyar da na ga dama sannan in baka tunda kai kana so ka karba kamar raini yake ma Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya sa sharadi min tayyibati ma kasabtu wannan fasarar al-Imam Mujahid kuma ya dace da zahiri nassin al-Qur'ani min tayyibati ma kasabtu Allah madaukaki bai ce wato ah, ga irin dukiyar da za ku ba da zakka kawai ba sai da ya hada da sana'ar da kuke yi ku bayar daga sana'ar da kuke yi idan Allah ya ce ku bayar bayarwa mafi daraja shine na zakka sannan ga fasaran Abdullah bin Abbas wanda shi ma Ibn Jarir ya kawo al-Imam Tabari ah, Ibn Abbas ya ce min atyabi amwalikum wa anfusikum wannan aya tana daukan ma'ana ta biyu idan kuka tashi ba da zakka kar ku bayar daga kazamin dukiya shine kamar misali mutum yana da eh, yana da yana da shanu yana da raƙuma yana da awakai waɗanda zai bada da su sai ya dubi ramammu ko marasa lafiya wadanda sun kanjane sai ya ce karɓi wannan shine zakala in za ka ba da zakka ka bayar daga mai kyau wanda ranka yana so ba a ce ka bayar daga mafi daraja ba amma dai karka bayar daga mafi kaskanta na dukiyar da Allah madaukake ya baka shi yasa a karshen ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yamma khabitha min kada ya zama kun yi nufin daukan kazami daga dukiyar wanda lastum bi afifihi kuma da za a baku ba za ku karba ba illa an bu fihi sai kun rinza idan kar bayar da abin da kai inda za a baka ba za ka ji dadin karba ba idan za ka ba da zakka ka bayar daga abu mai kyau don haka yasa idan kana da kuɗi za ka ba da sadaka inda hali ka dubi kuɗin wanda ya fi zama sabo shi za ka zare ka ba mu Allah ka dubi wanda kai kanka ka rasa za zaka yi ka batar da shi sannan sai ka ce ina almajiri ga wannan wannan yana nuna cewa almuradu bil infaqi az-zakatu al-mafruḍa wanda shi al-imam tabari haka ya faɗa a tafsirin wannan aya yana jami'ul bayan tafsir eh, mujallal na shafi na 80 yace ya'ani bi zalika jalla sana'uhu zakku min tayyib ma kasabtum al-imam at-tabari yace abinda Allah yake nufi shine ku ba da zakka daga sana'ar halal wanda kuka tara dukiya ta hanyarta bi tasarrufikum imma bi tijara wa imma bi sana'a min az-zahabi wal fidda imma ta hanyar kasuwanci na halal kuka samu dukiya to ku ba da zakka sannan akwai ayata ta 34 ta tauba wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim wadanda suke adana zinari da azurfa ba sa bayar da hakkin Allah la yunfiquna fi sabilillah ba sa fatar da wannan dukiya ta hanyar Allah Ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi. malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa zakka ake nufi saboda Allah ba zai maka azaba don ka kiba da sadaka ba tunda ita sadaka ai sunna ce ba farilla ba ce amma idan aka ce za a maka azaba saboda ka bayar da wani abu na dukiyarka me ake nufi zakka dan ita ce bayarwan yake zama wajibi wanda umumul adilla na ayoyin alqur'ani suna gwada cewa zakka wajiba ce hatta ga sana'ar da kake yi dukiyar da ka samu ta hanyar sana'a akwai zakka akan ta wato zakka tana wajaba sannan a suratul tauba aya ta 103 Allah subhanahu wataala yace khudh min amwalihim sadaqa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samiun alim wannan aya tana nuna cewar Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga dukiyarsu kaga abin da Allah ya faɗa um, um, wato umumul adilla kamar da malamai ke cewa abu ne wanda Allah ya faɗe shi a dunkule khudh min amwalihim ka karbi zakka daga dukiyarsu inji Allah subhanahu wataala ka karbi zakka daga dukiyar. don haka yasa al-imam al-mawardi a littafin sa al-hawil kabir a mujalla na uku shafi na 283 ya kafa hujja da wannan aya ya kawo aya ta suratul ma'arij aya ta 24 wanda Allah yake yabon bayi na kwarai Allah subhanahu wata'ala yake wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wadanda a dukiyarsu akwai haƙƙi sananne akwai haƙƙi sananne a dukiyarsu. kaga an hada da dan kasuwa da wane ne kowa akwai hakki sananne a dukiyarsa saboda sai malamin ya ce amwalu tijarati a amul amwal idan ana neman dukiya da tafi ganewa ba kamar ta kasuwanci fakana kaula bil ijabi in ma ana cewa akwai dukiyar da ta zama wajibi a ba da zakka to ai babu kamar dukiyar kasuwanci wanda malamai suke cewa in ka dubi duniya a yau ka dubi duniya wata dukiya ce tafi yawa dukiyar da tafi yawa ba ta manoma ba ce ba ta masu kiwon raƙuma ba ce ba ta masu kiwon shanu ba ce ba ta masu kiwon awakai ba ce dukiya ce ta 'yan kasuwa in ana neman kasaitattun attajirai a duniya ba a kira makiyaya suwaye ake nema 'yan kasuwa ne za ka kirga mutum miliyan mawadata kafin ka kawo a kan wani makiyayi za ka samu dukansu 'yan kasuwa ne to idan ka ce babu zakka ga 'yan kasuwa sai makiyaya kaga an waye gari waɗanda ke da dukiya a duniyar ba ta ba da zakka sai dai waɗanda ma suke kokarin yadda za su rayu da 'yan dukiyar su kaɗan su ne aka wajen samu zakka wanda shine ya kai mu ga dalili na takwas wanda shine dalili na ƙarshe kiyasi malamai suna kiyasi game da dukiyar zakka game da dukiyar da mutum ya mallaka da nufin ya saida wato dukiyar kasuwanci eh, yanda ya zo cikin bidayatul mustahid a mujallar na farko shafi na 254 malamin yace al-qiyas ita i'tamadahu al hur, huwa anna al-urub al-muttakhadha lit-tijara malun maqsudun bihi at-tanmiya malamai akasarin malamai da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da mutum ya rike da nufin ya saida dukiyar kasuwanci akwai zaka a kanta suna kiyasi da dukiyar da mutum mallaka ta sashin raguma shanu awakai abu guda ya haɗa su in za a yi kiyasi abu guda ya haɗa su menene shine hayayyafa wanda ke da raguma suna hayayyafa wanda ke da shanu suna hayayyafa wanda ke da awakai suna hayayyafa to idan mutum yana kasuwanci ba dukiyar tana haihuwa kaga abu guda ya haɗa. su fa ashbaha al-ajnas allati fiha az-zakatu sai zama duk malamai sun yarda da cewar wato waɗannan nau'ukan dukiya suna da kamanni al-harsa wal mashiya da mai noma dukiyarsa na haɓaka ta dalilin noma ba tana iya shuka abin hatsin da bai wuce buhu guda ba ka samu buhu ɗari ko fin haka kaga dukiyarka ta ta haɓaka ta dalilin noma sannan haka na ta wajen kiwo na raguma da shanu da awakai dukiyarka tana haɓaka tana hayayyafa idan mutum kasuwanci yake nan ma dukiyarsa tana hayayyafa don haka abu guda ya haɗa su tun da abu guda ya haɗa su ya zama hukuncin su ɗaya kaga ta sashin kiyasi ma dukiya da aka rike da nufin kasuwanci akwai zaka a kanta bisa la'akari da wannan kwatance da malamai suke da wato nau'ukan dukiyar da mutum ya rike ta sashin kiwo to wannan ita ce fahimta wacce galibin malaman sunna suke rike da ita kamar yadda muka ce fata daga cikin sahabbai an samu na Umar Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas aka kawo ga tabi'ai wala mukhalifa lahum min as-sahaba ba a samu wani sahabin manzon Allah da ya fito ya korafi da cewar zakka babu ita ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci babu a kai, babu wani sahabi da ya faɗi wannan tun da ba a samu sahabi ba ko ijma'u min as-sahaba sai zama ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana idza nuqila an wahidin minhum qawlun wa lam yunqal an ghayrihi eh, an ghayrihi khilafuhu idan aka samu akwai waɗanda ke da wannan fahimta malamai suna cewa idan aka samu wani sahabi yayi wata fatawa sannan ba a samu wata fatawa daga cikin sahabbai wacce ta saba ma wannan ba to sai a ɗauka wannan fahimtar duk sahabbai amma ibn rushd cikin bidayatul mustahid yace wannan fahimtar tana da rauni amma dai hujja ce ana riƙon maganar sahabi idan ba a samu wata magana ta wani sahabi da take warware maganarsa ba wato idan sahabi ya bada fatawa babu wani sahabi wanda ya saba mar kana da damar ka yi riko da fahimtar wannan sahabi a matsayin hujja tunda maganarsa bata saba ma nassan alqur'ani ba bata saba ma hadisin manzon Allah ba ba a samu wani sahabi da ya ki wannan fatawar tashi ba to ai fahimtar sahabi ta bi fahimtar wani malami da ke zamanin ku saboda haka sai ka rike fahimtar sahabi ba a cewa kayi laifi to amma akwai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce na malaman da suke cewa babu zakka ga dukiyar da aka rike da nufin kasuwanci to wannan fahimta ita ce malamin da ake ake danganta ta gare shi na farko shine al-Imam Dawud wanda al-Imam Shawkani yana kan wannan fahimta akwai sadiq hassan khan mai raubatu nadiya mujallar na farko shafi 192 haka nan muhammad nasiruddin al-albani shi ma albani yana da wannan fahimtar cewa dukiyar kasuwanci ba a mata zakka kamar yadda zo cikin tamamin minna shafin 363 akwai dalilan waɗannan malamai amma mafi inganci wato shine fahimtar akasarin malaman sunna wanda gashi na tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'un tabi'in waɗannan manyan masana da suka tafi akan waɗannan fahimtoci kuma ba da ka ba akwai hujjoji in ma daga nassin alkur'ani ko ko hadisai duk da cewa hadisan akwai rauni ta sashin isnadin wasu amma an samu waɗanda ke ganin hadisan sun inganta kuma in ka dubi umumul adilla yana ga ainihin malaman da suke cewa akwai zakka ga dukiyar da duk mutum ya rike ta ko da da nufin kasuwanci ne kuma a ka'ida ta usulu suke yana cewa alkhasu muqaddamun alal am idan aka ce an samu wani hukunci da ya kede wani abu to ana gabatar da shi akan hukuncin da ke gamewa an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu fahimta ta manyan sahabban manzon Allah an samu nassin alqur'ani da ke bada umarnin a fidda zakka ma dukiya ka sadace babba mutum ya ce ba zai bada zakka ma dukiyarsa ba saboda babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun yi kokarin wato martani ga wannan fahimta daga cikin waɗanda suka yi raddi akai akwai al-Imam Abu Ubayd a littafin sa Kitabul Amwal shafi na 332 ya ba da misalai da dama yayi maganganu waɗanda ke da kama hankali waɗanda ke nuna cewar lallai zakka tana wajaba hatta ga dukiyar da mutum ya rike saboda kasuwanci Niyyar ka ce ake dubawa idan niyyar ka duk yadda kake da ita nufinka shine ka saida komai dadewa to wannan niyyar tana wajibta zakka akan dukiyar da ka mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ta albarka cikin abin da muka faɗa kuma muna roƙon Allah ke mana gafara Allah ya nufi mu dacewa da riko da gaskiya a tsawon rayuwar mu